ita a ayoyi daban-daban na alkur'ani kamar bin ma khati'atihim wa ughriqu wa udkhilu nara Allah yana magana fir'auna saboda kurakuransu aka nutsar da su cikin ruwa kuma aka shigar da su wuta wannan shigarwa ta wuta ba ita ce shigarwar da za a yi musu nan gaba na gobe kiyama Idan suna cikin cikinta wa haka bi ali fir'auna sul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة adkhilu ala fir'auna ashad al'adab Allah ta'ala ya ambaci azabar lahira din shi annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya a yanzu fir'auna da mutanansa ana bujuro musu da rana ana ana bujuro musu da da wuta ana bujirar da su ga wuta safe da yamma kaga ana musu azaba safe da yamma tace azabar kabari ce wa yawma yaqumu sa'a ranar da alkiyama kuma za ta tashi adkhulu sai Allah ce ku shigar da jama'a fir'auna da jama'arsa abin nan azaba mai muni kaga azaba mafi tsanani kaga kaga ya nuna kenan wacce yanzu ake yi musu safe da yamma ba ita ce azabar da ba ana nufin azabar da za a yi musu nan gaba ba to haka wannan yana tabbatar da cewa akwai akwai azaba ta kabari saboda ka ahlus sunna wal jama'a sun yadda cewa akwai azabar kabari kuma wannan yana daya daga cikin dalilai masu tarin yawa da suke tabbatar da wannan don haka aka umarci mai sallah ya rika roƙon Allah ya tsare shi daga wannan wa min azabi jahannam da kuma azabar jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat da kuma daga fitinar al mahya wal mamat fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa abinda zai yake bujuro mutum a rayuwarsa na fitintunun daban-daban fitinar duniya fitinar sha'awa fitinar jahilci fitinar son zuciya waɗannan duk fitinu ne da suka bujiro wa mutum a rayuwarsa Suna neman tsari da Allah ya tsare shi daga wannan mafi girman fitina ita ce su'ul khatima mafi girman fitina mafi hatsarinta ce fitina su'ul khatima mutum ya yi mummunar cikawa Allah ya shi ah, sannan fitnatul mamat fitinar mutuwa fitinar mutuwa suka ce ita ce fitinar mutuwa ga kafin wato kafin abin kafin fitinar kabari lokacin da lokacin da bala'iku suka zo ɗaukar ran ran mutum yadda za su ɗauki ransa cikin cikin wahalarwa da azabtarwa wanda ita ce fitinar fitinar rayuwa wato fitinar mutuwa kai wato fitinar mutuwa a jingina ta zuwa ga mutuwa saboda dai dab da mutuwa ne walau tara walau tara walau tara idil mala'ikatu basitu aydihim ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد wato lokacin da mala'iku za su zo ɗaukar ran waɗanda suka zalunci kansu za su rika dukansu ya zaribu na wujuhahum wa adbarahum su rika dukan fuskokinsu suna dukan bayansu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku al yawma tuzawna azabal huri bima kuntum taquluna ala wa an a yau za a yi muku azaba ta wulakanci saboda abin da kasance kuna faɗa ba gaskiya ba kuma abin da kasance kuna yi na wulakanci daga daidai lokacin da za a ɗauki rayukansu a daidai lokacin za a rika yi musu wata azaba so su ce ita ce azabar fitnatul mahya fitnatul mamat da ake magana wasu kuma suka ce a fitnatul mamat ana nufin ita kanta fitinar kabari din kuma fadar azabul qabr ba zai hana a ce fitnatul fitnatul qabr ba ita ce azabul qabr fitnatul qabr azabul qabr natija ce ta fitnatul qabr wato sabab abin nan musabbab ne na fitnatul qabr lokacin da aka fitini mutum a cikin kabarinsa ta hanyar yi masa tambayoyin da ya kasa rasawa wannan ita kanta fitinar ce abinda zai biyo baya kuma na azaba shine azabar qabr saboda haka zai zama babu mai mai ko da mun ce azabar fitnatul qabr anan ana nufin fitina ta cikin kabari wato fitinatul mamat kai ana nufin fitina ta cikin kabari ba ba ta rayuwa ba ta cikin kabari sannan azabul qabr kuma abin da yake biyo bayan abin da yake biyo bayan fitina din sannan wa min sharri al masih ad dajjal da kuma sharri fitinar al-masih ad dajjal al-masih ad dajjal an kira shi al-masih wasu ce li'annahu annahu mamsuhul baraka saboda an shafe masa albarka ba albarka ta tare da shi ko kaɗan shi sa ki kiran shi almasih mai shafaffiyar albarka wasu suka ce da annahu mamsuhul ainul wahida saboda idan sa guda ɗaya a shafa take babu wannan idan saboda ka ake kira shi almasih wasu suka ce li'annahu annahu yamsahul ard domin zai kara ɗaya ƙasa gaba duniya gaba daya ban da makka da madina ba inda ba zai shiga ba shi yasa aka kirawo shi almasih wanda duk fassara ce ta kalmar almasih mamsuhul aini mamsuhul baraka eh, li'annahu yamsahu al-ard sabanin annabi isa alayhi salam da ake da shi almasih almasih shi li'annahu ma yamsahu shay'an illa wa qad barakallahu fi saboda shi kuma duk abinda ya sa hannu a kansa Allah yana masa albarka saboda haka shi wancan mamsuhul dalala shi kuma wannan a wancan masihul dalala wannan masihul baraka wancan in ya duk abinda ya sako a gaba ko duk abinda ya larumo to bata ne wannan kuma duk abinda ya taba albarka ne don haka in aka faɗi almasih kawai aka ce masih ba a yi ƙaidinsa ba to watakila ana nufin annabi isa alaihi amma in dajjal ne to ana karawa ce almasihu dajjal ba ya kaji a ce almasih kawai ko da a ce dajjal kawai ko a ce almasihu dajjal amma ba za ka zo kana maganar dujjal ba kawai karka ce masa almasih almasih dole sai ka kalmar dajjal ta zo gaba kalmar dajjal tana nufin mai yawan karya domin da kalmar dajjal dajjal yana nufin alkhalq saboda gauraya al'amura da caccakuɗa al'amura ko lokacin da zai zo al'amura za su cakuɗe ko ko a shi zai zo ya caccakuɗa al'amura ya hargitsa rayuwa gaba ɗaya saboda aka kira shi da jaz. kuma saboda ƙaryar da yake tafi da ita ta fi kowace ƙarya domin ƙarya ce ta yana da awar rububiya ba ma yana da awar rububiya cewa shi Allah shi yake ruwa shi yake iska shi yake fitar da tsirrai shi yake kashe, shi yake rayawa da yake da aljanna da wuta hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda suka yi bayanin suka yi bayanin bayyanar almasihu dajjal hadisai ne wanda suke mutawatirai wato suna da yawan gaske da yadda a karyata su kusan abu ne wanda yake mukabara mukabara ce saboda yawan su da tawaturin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda almasihu dajjal zai bayyana almasihu dajjal zai bayyana a cikin alamati sa'atul kubra alamomin alkiyama waɗanda suke manya-manya wanda daga su kuma sai tashin alkiyama babu sauran wani abu idan ya bayyana a daidai wannan lokacin zai zo zai yi kwana arba'in a doron ƙasa zai zama kwanakinsa da zai yau ka sana sannan yau ka shahar wa yau ka juma'a wa sa'iru ayyamihi ka ku to zai yi ranarsa ta farko za ta yi tsawo kamar shekara wato za ta yi tsawo kamar shekara sannan rana ta biyu za ta yi tsawo kamar wata sannan rana ta uku za ta yi tsawo kamar sati sannan rana ta hudu kuma sauran ranakunsa kuma za su zama kamar sauran ranakun zai kusan kara da ƙasa da duniya duka ba inda ba zai shiga ba in banda in banda makka da madina wanda allah ta'ala zai sanya mala'iku su gadin su don haka shi ba zai iya shiga nan ba sannan yatba'uhu sab'una alf min yahud asbahat alaihim at wanda zo a cikin hadisi yahudawan asbahan asbahan a cikin a cikin iran take ce yahudawan asbahan sai ya sa malamai suka ce akwai abin mamaki a nan asbahan yanzu ba yahuda a ciki amma kuma annabi ya ce yahudawan asbahan za su shi ga suwaye babu babu yahuda amma akwai waɗanda aƙidun su irin aƙidun yahuda ne saboda haka aka ce yahudawan asbahan dubu saba'in za su mishi kaga wannan yana nuna maka yadda abin yake na dama asalin abin daga yahudanci ne asalin abin da mai yahudan ne zo da shi kuma wanda suka karba tun da abin akida ake magana ba ba kabila ba to yahudan asbahan ce kuma yace alaihi tsayalisa tsayalisa shine alkabban man man yabo kaga waye ke sa waye ke sa yau wannan abin nan yahudu dai zo ba sa tsayalisa eh suna sanye da wannan alkyabbobi a jikinsu za su raka shi su za su manyan manyan waziransa za su manyan fadawa da su za a yi yawon duk inda za a je duk fitattunan da za a yi da su za a yi to kaga akwai alama da take cewa waɗannan ayoyi da ake da su duk za su bi da za in bi da dujjalin ya bayyana saboda haka in ya fita zai zai jarrabi mutane ya amuru sama fatumtir wa ya amuru al'arda fatumbit ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ƙasa ta fito da tsoro ta fito da su ya kawo mutum mumini ya sa a yanka shi a yanka shi da zarto daga kwanyar kansa zuwa ta raba shi sannan ya tashe shi ya ce tashi ya tashi da ransa sai nemi ya yi imani da shi sai ya ki imani da shi sai ci to a jefa shi wuta sai ya masa cali cali kama kafafuwarsa kama hannunsa a jefa shi abinda idanun mutane su nuna wuta ce amma kuma hakika ne aljanna ce ta ubangiji shi zai zo bi jannatihi wannan ga aljanna saka wuta wanda ya imani ce tafi aljanna kuma nan wuta ce wanda zai iya bai imani da shi bai ce a jefa shi wuta nan kuma ita ce aljanna ga wanda bai sa a nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wanda ya riski da jal dujal ya ya fita ya je wajen sa annabi ya hana ce in kun in ya bayyana kada wanda ya je inda yake domin mutum zai je yana jin shi muni babu abin da zai kada imaninsa idan ya ga su kulle na dujal da sihirinsa ya zo da sihiri mai girma karshe kuma sai ka ga mutum ya imaninsa ya sarya nan da nan sai kefar imani su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kada wanda ya fita zai zo baina baina ainihi kutiba baina ainihi kafir yaqra'uhu katibun wa ghayru katib tsakanin sa guda biyu da wannan da babu komai da wannan da yake gani da shi an rubuta kafir an rubuta kafin fa'un ra aka kafara kafun fa'un ra'u kowa zai iya karanta wannan da wanda ya iya karatu da wanda ba ya iya karatu yake ya san rubutu da karatu da wanda ma bai san rubutu da karatu ba kowa zai ga wannan shi ne almasihu dajjal annabi sallallahu alaihi ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda biyar ko yana neman tsarin kansa ga waɗannan abubuwa guda biyar duk da cewa ba za su rike shi ba duk da cewa shi ma'sum ne usima min hadhihi alfitan baya ba ba ba magana a yi wa annabi azabar kabari ko azabar jahannama ko fitnatul mahya wal mat ko sharri sai masir dajjal to amma saboda koyar da al'umma na farko izharul ubudiyya a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi fa bawan Allah ne kuma mai cikakken bukatuwa ne zuwa ga Allah saboda haka a ciki akwai bauta ga Allah ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa duk da yadda Allah ta'ala ya riga ya bashi katanga da gare su yin hakan bayyana ubudiyarsa ce ga ubangiji sannan abu na biyu koyar da al'umma koyar da al'umma su rika yi domin in yana yi to za a koyi da shi a kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan to abu sannan kuma kasancewar sahabbai a lokacin su duk da cewa annabi yana tsoratar da su da dujal har suna ganin kamar ma da sun fita cikin cikin ciyayi ma za su gaishe har ma wasu suka rika nuna ibnu sayyad suna cewa shi ne ma dudayyo wasu ma har daga cikin su rantsuwa suke shi ne dudayyo duk cewa abu ne wanda ya yi nisa da su kaɗan ba abu ne da zai bayyana a zamanin su ba zamanin su ba da annabi yana nuna musu cewa abin kusa yake abin kusa yake har annabi yake cewa in ya bayyana a zamanin na to ni zan yi nima da shi wa ana hajiju ni ku bar ni da shi in kuma ba a bayana ya bayyana ba to kowa ya to duk da nisansa da su yadda ubangiji ya kaddara amma an far an shar'anta wannan domin hadisin ya haɗu domin ya zama na kowa yana yi cikin sahabbai suna da yana cewa ta shahada ahadukum idza faraga ahadukum min tashahhudi